الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبقى تاج تبتع الله صلاة يتشي بأمين شوي وزوج تبتع نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا سوى أبي كراتو نقلتا في فضل الإسلام وكو ne ka to zugutu ci yinan ne tsafo shi be guni an can fashi ba wuta ya zulhijja 1438 kalenda nigeria na ajin daidai bai gogun ne ko ya tafi tuwani 2017 kalenda miladiya na karkashin babi na ga babu dukuli fili islam nan a ci ga man ba na man ladisi bi daga al-bukhari daga hadisi abdullahi ibn abbas daga annabi sallallahu alaihi wasallam ga abu bugadun nasu ila allah salasatun mulhidun fil haram wa mubtaghin fil islam sunnat al-jahiliya wa mutallibu dam imri'in bi ghairi haqqin li yuhrika damahu riwaya al-imam al-bukhari man ga zane sakon na vogana ai zaguta zane ji lahadun ce ji akatun ce ji banna dan ran yon wa su zajin wa wuza jin wa ji zajaki ko hmm. Wani jiba nan wani lotuka ba iri da maka wani harama wani wato zanne ga sakura ji fushi da zanne wa mubtazin fil islami sunnatal jahiliya yan gani bai zane da lamitu da musulunci sunne jahiliya nan wa mutallib da mri'in bi ghairi haqqin li yuhrika damahu gani bai zane da wajja na nan wi bi ake ya bule jaza wuce juya nan nga bayani gwagali ani ga salasatu na mafhumu laqabu yo na la mafhuma la'ana ko wuce ga karkashin yawa tagin fili islam sunnata jahiliya qala ibnu taymiya shaykhul islam ibnu taymiya ga qawluhu sunnata jahiliya ba ji ga sunnatu jahiliya nan yanda ruju ya kullu jahiliya jahiliya ɓata ga dabon mutlaqatin wa aw muqayyada jahiliya na ɗegwa nan ko jahiliya na adan kan ginin ai fi shaksin duna shaksin yi mana jahiliya na dambe zandoci wuce a dambe zandoci yana kitabiyacin an wasaniya jahiliya kitabiya ko wasaniya mana ya alkitabi wadda na tsara shi ya wasaniya mai ya mushirki na shi ya ta kuti da sauransu na au gari ma wanda ya ji zane jana min kulli mukhalifin lima ja'a bil mursalun yan doro na aliye na tuci be gangani bai na bana a cin ko ibn taymiya nga ya ahmad ibn abdul halim ibn taymiya tal harrani to ci gunyu jun gafara ba nan wani jigar sunnatul jahiliya nan wale ga bayan eh, manya lagabe ke je jahiliya gan ade jahiliyatu mutlaka ma da jahiliya muqayyada jahiliya na ɗigwa cici na bi mana za an yi da jahiliyo kamiya ma ne kamiya tun anabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mutunan ngoliyan na sai jahiliya mutlaka jahiliya muqayyada zumana anabi muhammadu tutuwani nan jahiliya mutlaka da mabiya amma jahiliya muqayyada da jahiliya na dambe zan wuce wa da bai zan doci yana wa da da nan doci wa da da nan doci ba wa da kin doci wa da kin doci ba e gogo kuskuru ya zubi ga jahiliyatu kalmi li shirin ko ga je pata ma jahiliya a yi je pata ma jahiliya no a de zai ja lagwa su musulunci nan e ibn annabi sallallahu alaihi wasallam ga la tazalu ta'ifatu min ummati zahirin ala alhaqi la yadurruhum man khalafahum wala man khazalahum hatta yati amrullahi wa hum kadhalik nga a ji tashin kiyama illa fake za eh, na ji za ji ko yin gboro a ta ta ce gaskiya na dabu ba ni ga aliya ba ni wa alagun doro to a ka kakunan tashin kiyama benin ko bebe ma a taifatul mansura kwar firkatun najiya nasara rikici a jiyo ko bi saifi wa sinan be bi ko bai bashi au ma bil hujjati wal bayan ko ma bi hujje bai dalili wato zane ga ta ce gaskiya wani kawun ga izeni gaskiya wuce na wani lazadare na ugbo ka ga na za miliyan ɗaya ci ugbo ya wuce maji gaskiya ne wa na jin da na lahumul ghalibun ko laji ganewa e boki nga mala al-imam shafi be man wace ga man ta'allama al-hadith qawwat hujjatuhu ani ga wa wai limi hadith no za on chagbo kayo bo ne da dan la hankali be dan la ga sheyu be dan la ga ndaku be dan la da dan dakon daku aji be dan la wo wode ga wa hadith ti ti pata sai gufe boki wo fa ma za ba'da al-haqqi illa dalal sayyid kutub da muhammad kutubi da zanmet ne ki a cikin ti aspect kin jone e ganna je ga je fata ma jahiliya ko je fata je da ne kafirci ko je fata ji kaza kaza ga wuci kiyan e ga wuci jideriya e bo hadisi ne la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina ala alhaqi jahiliya dan be zan loci on ga dan be zan loci mu eh sabe da bo ne be ga wuju sahabe da bane biyar ga zagayi na kamru'un fi ka jahiliya we e zawayo na jahiliya da bai nan anabi ga ano anabi za sallam ga eh, sahaben da ci gan iza mun gan yabna sauda ya waye na jiko ko laji ganewa anabi ci ga yarta bi ummihi wayu aibu ya ebon nuna fayi kwana innaka mru'un fi ka jahiliya we e za wayo ne jahiliya da bi na a shan waye ji wani za shi a to jahiliya da bi za ka za jahiliya da bi za ka za yana kuma ya ji na ga jahiliya dan kin ka jahiliya madan kin ka zo wani ya bugo jahiliya muqayyada da mu ko ji gane ko wa male ga jahiliya bi mun umbe wo turu wasaniya ma be wo turu yahudiya ma be wo turu nasraniya nga ta litafin da daga ga masailul jahiliya allati khalafa fiha rasulu ala jahiliya ya sheikh muhammad ibn abdul wahab khisalu ya jahiliya wuce gulo fibo jahiliya ti ele o to gan jahiliya ci mini ene jina jibuta ta ji so chanu jahiliya ci tuci ga gaskiya taya a da fe bocika a ta da fe fe ilimi na jinin fari hu bi ma inda hu na lili jahiliya ci shi ele yau so gan unji dole ala ni afi egbeshi ti ele o so gan gige kperekpere za ndoru fu jira yu goji ye mega di egbeshi ma ele gan wa yi ga dono musulunci bane su musulunci ga a jahiliya ci shi a da fe da jisiri alalima musulunci bai kuma kijan masu yi rika jahiliya ci ya eh, daji tsubu ina ta tayar na bikum la in lam tantahu la narjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim jahiliya ci shi fici ga gaggaya eh lai mutu ga fici ya jahiliya ci wa ga gaggaya ya tiya alkiya wa be na da fiye ganin ada fiye ka alkiya no su ga da ya wani je wuje be giwun shi na wa ku ta mu da bugun wa jahiliya ci wa gaya labarin alkiyami a ji imaniya jahiliya bi na kun gaila aji rayuwa zane gboka ne yi baba zai gboka ne ebe yi baba yi ni ni ta yi baba zakan gi yau da ce ci talaka bi na kun jahiliya e gagun yan zagya nole e jifuwa dan dangun ne ya fe jikinan na ji jahiliya da zangani bai nan ya wuce ɓata masu ku eh, wa ga yi zaka yi musulmi an nga ji kima nga ji mu biye mu adili ta fi da bai gazzawa ido masailin jahiliya ya abdullahi da wish ngole wuce ya dishan masailu yin jahiliya ga wuce imore amma atu ya fi niyan masailu jahiliya ba wani ci kawo ro ce yin to gan زوائد مسائل الجاهلية كم غاني نعم من لتعفي نما درس قلنا مسمى هنا لتعفي اقتداء صراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجهيل وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيد فقد سبقتم سبقا بعيدا فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا وبدا صحيح البخاري حديث يقول يوزيفة بن اليمان رضي الله عنه قال يا معشر القراء يا نجي بكعتون استكيموا يا كجيكني fakar sabaktum sabakan ba'ida ya shizo mane daraje ya lukpani fa yana khastum yaminan wa shimalan ya maga falo gwalo ya ci faji gwafi ya ci lami to ya koyen goruwa lakad dalaltum dalalan ba'ida ya ga bi mina diyana Huzaifa ibn al-Yaman ga unga sahabe na ji ga kana nasu yas'aluna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil khairi ko gaza an gija a ada fe gina anabi ga yatin alkhairu wa kuntu as'alu an sharri kuma ni fe gina anabi ga yatin sharri makhafata an yi yudlikani e bana waya suna sharri wuci ga jiki mun ga je kuma so wazai ngole aga ga nga ga ya ma shara'l qurra yayi qurra wuci ke ji nufi ngole zamane ma ngole aga ga alqurra unji zane gba qur'anu ko ina ngole zane gba qur'anu kuma ji fahimta qur'anu kuma ji gane wani kidan ina qur'anu e ganin ngole na se kpabi alqurra wushi kangana ganin ngado na mai eji ji to ibada nan nga ala kwa jikini wale aku yi kin ga istikhama fastakim kama umirta aku yi ke mina jo foro innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu lil zai ga yaci ga allah wa ma ku yikini na tada nazalu alaihim al malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun ko ku yi na ganci mazugun ngala za mu ce ga annabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam mujin wasu ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ce kul amantu billahi thumma istaqim daga mi ayi iman ji ba ce ce o ti mo lo ko jikini amma ga ole istiqama yaje babu ilimi ilimiya istiqama meke yaje be ilimi kawai babu etuwa umma possible wezu je ilimi e za mu fi lokotun gangani be ilimi wucin istikama yake ebe bi a sauka ki abi cikbe ki ki tabo ci kun ya obi biya su istikama yake yadda a sauka ki agwa su sunna ebo ne ilimi ga ci obo ga ci istikama bu ebo ne jahili ke lazagin ko laji ganewa number two kaga wajen akuru wato to rufin kirki wato laifin di olugwa shahawatu ga gadawe shahawatu mu ga gadawo ga gi ga malatu ji jahannam ai matan yadu na bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayati na yuqinun ya fi be ci da jinin nan e bona a kuri jina a mai be gaske bi ayati ci nan number 3 ko ga je ilimi ani wace lokin kirki ani wace je bukata kan fi ba e so kwa min zonge ngale za ce ji idina siratal mustaqim ya zaga ji ga idina siratal mustaqim so ci wi be ko goro wuti lawa ga waya ji no cewa ba uza eh musulunci ga gogu sun ga bo ta ga amma ga ji idina siratal mustaqim addu'a wa bayo so ko be bitikin yani ene mi ya ya na so ko lawumi ene ene ji dai dia mi je na so ko lugwa mi ga ne dai am lan iya wa gani bi so ko ma lugwa bitin ya tsaya ko mu ko ji ganewa bebe ganji ji zugun emi láti bìdá òjò wọn kí ẹ lásà pín apọ wọlé à àwọn àríjìẹ páyìn yìí wọn jí mọkùnránù gba aláàtàjù àyìn àmọkùnránù gba mọnà àmọ ìbò fẹyìn tẹyìn na kùránù ẹgẹnẹ náà di anẹsùgún àjìká yàtúrò àdúkùn sọlá àtẹhù ìlà máa sọlá tìmù. wasu ya magu masu ya mihim amma to sun yamruku na mina jini kama tamruku samu mina ramiya ya ga kwamfiyar kuranu baya ya ba gan yayi yege kɔmpiya nafila diɲɛ baa bi eyi nafila ye e, n dokun kɔmpiya tun ba a ma to sun e la fu tiɲɛ a di ne kye ne kpa fuya tan tiɲɛ na wele ke kura nu ka sa ne so no wele ke ibada bi nafila di dokun gbagba sa ne so no a ma fahimta yin kye alukura nu e gan wa ga nga malaik tuluna alal islam wa una alal awsat amru ibn di. dan bidiya ga gagarumi wo mini mutazila jo ibn karram dan bidiya ga gagarumi wo mini ziji wo mini nga iti she karami yo so ziu na ali ibn miljam eh ibn miljam na sayyidina ali na waji bada to the core wanda mini ubadu be zuhadu tutumi amma wale ya ibada na zane jeji tata na agi ebe na aje to ti ebe yabo kibo emilatu sunna ne bi muhammadu wanda wa ngala ngwe ga to ye neje ya neje qurra ne gaji akido ya ku jikini ebo ne gali wo be na ajuji faruwa nan e zaga shi shi ba nin nan a ce to da wa kata ka ni ginin nan ka ta wancan abin wagu kan da waje kura ne ta wafe bayan tafe ji tasbi da azkari wani tiya wani ti tv liya wani wo rediyo ya wani ji kanna da e wani guba nuna tiya wani fan yuzo wani gan ebe zahi dokuwa wani tiya ji kako tafi son wunde ka yi jiyan wancan wago ya tsaye tsaye tsaye tsaye zamani da abin da mabaji abin limini ba ta fi a gaza wani ya yi wani Kashi. ya so gu dito ga ya kabuli ba di ngadi de di mu ka ju ja ji ga bure na yo bure ta ya kaso gu ye ya la de sun de be musabi ju ngadi de di mu ya kaso gu gigan ya wuje fasara ya kaji zuwa amu ya nga maji mu shin bele mazala wanci gwamnati to zahiri na gbanin na ngole boy ba da na ko ga zaji ya fatawa ga ne ga da nan ga da nan ga a gaggaza ne tsoba su ko kuwa nan e ga wani lewa ga nan gata yi gaskiya alali e zufu ji ba du dokun ga je ilimi man in la ku kya ko ji gani wa ngole ilimi na ole da nan ke man ja ja sai ke ci ro ne bukata yake yo aga ci gbozo yake ci bane bukata yake yo Eh? àti àyè ònú wọn ebú fún ti fún ìyún lẹ́gbọ́rọ̀ bí a túmọ̀. a sì ń àpè ìlìmí o ìlìmí de bùkátà yẹn yíyẹ jí ìlìmí de bùkátà yẹn ètò lọ́gán níbi wí Kacha ń gáàdì kí ọ ń gáàbì tí. kó o jìgá ní ọkọ. gan يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا إيغا بولو أبو بنجابو إيغا ديكيو إيغا دي ما ضل هدى ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الله تجدل إذا إيغا تاتين باوا تشبيا بيني بكاني لاجي كيو إيميغو wọ́n ولي waga mi tudo unga ene ene do kuno ne laje jine ga ya jonji dalili wa waza ojo inti to aksara ma fil ardi yudi lu kan sabi lo ga mi to ene do kuno laje jine ago bi ki e ko so ko luwa wa ma wajadna li aksari min ahad do kuno lo acha ali ko li so kwa in wajadna aksarum li kafirin ya bugo alayka bi tariqil haqqi agwa so ya koyen goro wala tastawhish killati salikin za de gine lam to ya koyen goro na hucu ga jokimo wuce ga la waji firgita mun wai ya kawo tare ki ba zo la taktar bi kaso ta lalki daga la mutu da mun dok no da jan alaka su ga jiki ga ke di fi wo mun ke le da ke la ni bere bere e tuye gbon wọn lada ji jan bere bere وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من ma ما جاءهم العلم بغيا bainahu zandoro a fiye gan musulmi yi ni a gan ɓirɓir ma musulmi yi ni a gan ɓirɓir ma it's easy ne zagun gukatu na it's easy ne zagun tautu ba na it's easy ne zagun wazi ba na it's easy ne zagun kaza kaza na amma ke laza shi jami'a ya mito alkur'ani ya mito sunna fahimta na za tun fi shefar duwilan lahi wa rasul wa ma talaftum fi min shay fa hukmu ila Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ga lumu ya daga 73 kullu hafi nar illa ida sai ni ga ki ni ke don annabi ga jama'a mana layl yawm wa sabi nan bi sabi ta ci wayin nan now aya ga to fati bi la mi pe na annabi muhammad bi sabi ta ci wayin nan odi abile zan go ce ga shehi wala wujo zan go ce ga mazadi zan go ce ga kungiyu zan go ci tunani zan go ci enan zan go ci agagan sandoci nga wunda le dati jondo ci egwanto ga aluru haliru zigo ga khadru ido ngu maga nga kazan nga wala aji ujo to to so ko zane shiga ajeni no yes chen le ba dambu ngo jiga na ko ka chen le ba maga lo zaji eh ga chen le ba lo zaji zalu agu sun yawa yi chen le ba ga lo zaji ki gaskiyo ki to ba gaskiya gan kawo magayi mas'alatin ɗin ayyo eh, na a yi consider ne bane ma kullu khilafin jamu baran illa khilafun lau hazu na nazari sai le ba da wata zamani su abin jiman Ina na ga lafi salli yana duk mulasar yin lafi kurai za zando mi ne jin sallama yin lasar ba sai banu za ko a fiye da zando ta jiya ko zando ci majiya sai na tu banu za nan amma a jinar kuma na jiki kiyayen ani wɛ ani mu bile musa loro mini awa lɔle zana mi tu gaskiya gaskiya mu wɛ wazɔ ne nga ci bi ci wa nga lɔle wa di laada ni ama fa biye ye bi ci no ci no ama nga lɔle bɔnu wa ci bi ci ana wuti lawo gan wuti olu di ground fu fu kɔtinu bi are abi wusan tu gɛ e gana gana ana ŋun lɔ ani dede ndanu ŋgɔ lɔ di kiyɔ ɔlajɛ ko laji ganewa in ga malato mai hadisi ya jagaye zaga hadisi gan ji ganewa ko ya zaga hadisi gan haza a so tu ga wuji hannu ya ce minu yi na ganin to ma realize ma to sun yabo tika gbonji kiyan ugwa sashi yan majiga ga alogama na zuciya lan alwashu yaman kazzaba alai a mutami dan fale da hu minan nari Allah kiyaye mu ngole akhastum yaminan wa shimala no tunga dana e e, e ndo ne ga yeji na nga ta tanyi wa chonche wuci zai biyo gun kumbe sayyidina ali ja ci sayyidina ali on ci gun lokaci na nugwa wariji na za mu ci ji de gi de ga fe ji jo mo ci ba di ki on ci ba guro tun enu ta dana no to عن محمد بن وضاح أنه كان يدخل المسجد فيكف على الحلك فيقول فذكره لأن باب محمد بن وضاح أنه كده زيفة بن اليماني كان يدخل المسجد رجل قدم صلاته فيكف على الحلك وانت لأ shi babu ba na yi zai ji a ce wayi limiti ya ji katu ina wuce ajin gangan فقد سبقتم سبقا بعيدا فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم baida. بعيدا ɗabaga wale ga to su ne amito ya kwen gurga ta waje kiyo eh ga Allah ibn Waddah annahu kana yadkhulu al-masjid fa yakifu ala al-hilak fa yaqulu fa dhakarahu mini yanu goya ita zunan manajiyar karatu ji manajiyar kiyo na karatu ji wakacin lekin ba wannan kato ya fi kiyon malikiya da dabule na wunde syllabus ne lami tunan aka waye rijin sai kiyo sai alori daga alori sai a shimawi daga shimawo sai iziya daga iziyo sai risala daga risalar ganji zugun wale zanuwa ce lari fatu jawabi military ne ce jin between bo zanuwa ce mazuni from risala kai shift lokiyo muktasar khalilio ko a tafiya ji ya luga ta tali talimu ne ce gefe gefe ne ce wadi hannu ko ji gane ko fine amma ngole dawo sunna uke dogaji na zugun karatu umbe karatu do da tsara a to aje ashwaiyan zan do to sai lokto wanda mun duji karatu zan do te legan mu daga lo wazi bani karatu ga ga da mu ciyo do ci mai legan mu daga lo bani yi talimu munani if ok no while in reality wane ji makanta wace wago lo je ma wo mo be karatu ye yau kunu rabbani na bima kuntum tu'alimuna na wadda bukata yake waji karatu ji siriyali allazi ne alimu na sigarar ilmi kabla kibari bago hadisu arba'un hadisi sai umdatul akami sai bulugul marami sai aroce fulu nawo wacha al'ajrumiya sai mulhatul irab sai fatrun nada sai ibnu maliki akida usulu salasa kawai larba kan shubuhati kitabu tauhidi wasitiya tahawiyya hamawiyya har felo mun talau ladi su amma wace be albaikoniya sai lukmatul fikr ngo ji gane ko after lukmatu iktisar ulumul hadith after iktisar ulumul hadis ga jojo felo an yi karatun galo serial kara kara kara kara kara kara kara an yi wale ga eh, zeniya shi nan wiman amma ingredient na da bukata gurgudu da ya ciye mambo na wada biyu nawo wanda kaso dabo sorfo wanda kaso dabo ilmul bayan ilmul ma'ani ilmul badi ko adab inda rabon wace da bu hadiso mustanau hadiso usulu tafsir ulum alquran da sauransu yana da rabo ciki amma kaga yan nan da ba waje abile lamar da fil ashwaiyan do ti tilawa qur'ani kai wa majo ma sai yu fatawa dan zado ci ma wazi ba wai lo ma fe ji ki ma fe ga da masala wuci kojo dan zado ci to mu addiya wajina kafet wa fe won shi gefe bo ma fe ge ma wa ga won cikon cikon jikan sala za ka zagya za ka zaje kafiri za ka za dana matsala ka zai lafi uyo ka zanna ka zuyo ka zanna ma ka zuyo ga bi ga tu burana ko yukun to sadiki nan ga wuce ji fahimta yansu na gba na wala waya nga ke wuzo ko jaga dan no wale ga yana nan da bukata yake inda bukata yin iya ji ko mun gane Allah kiyaye walil amma gai ba sai istiqama wajen bubukya aili mi alqur'anu bi sunnewa tun fari jilo salla azun zaka haji bolo-bolo bai manci ake yi makwabci ake yi yayaji ake yi gizi ake yi miji ake yi baji wagwa yan naji azkaru shi wakwa sun tawadu waje tabiya wangi waje yegu waje adalci waje tosayi waje yau ji gane ko e zage je ne jiya to zane jiyo zane zane da kiyo zane da istikama yau ji gane ko amma zan ga tele lege ne istikama ne kiyo undu ya tu bata ya kafiri polisi, bata ya kafiri likali bata ya kafiri lauya bata ya kafiri kaza kaza bata ya kafiri ogeju sallama wa jagan ko ji gane ko ta do ci gazu daga bidon sama da jin lokacin ya da jin ma ta lega istika ma gaji kiyo nga dono zi goge ne istika ma na ga dono adelita fi ibn qayyim da bai ga madariju salikina ade manzilatul istiqama da go lobo wale ne istiqama ne Nomba 2 adelita litafi da bai ke yi ga ashir qawaidin fil istiqamati ya abdul zakil abbad littafin wuce ke da muhimmanci ya ci lamarin al-istiqamatu wa qala anba'ana sufyan ibn uyayna an mujalid an ash-sha'bi an masruq qala qala abdullah ya'ni ibn mas'ud laysa 'amun illa walladhi ba'dahu asharru min la aqulu 'amun amtaru min amin wala amun aksabu min amin wala amirun khairun min amirin wala lakin zihabu ulama'ikum wa khiyarikum thumma yahdith thumma yahduthu aqwamun yaqisuna al-umura bi ara'ihim fayuhdamu al-islamu wa yansalimu qala ibn waddahu gan nga amba'ana okay wa kungan ba na sufyan wa qala ku an ba na sufyan ibn uyayna an mujalid an shabi an masruk qala ga qala abdullah ibn ana abdullah ibn mas'ud ga laysa amun illa wallazi badahu sharrun min ade ya dan bo illa face yana be gboro na waji sheri gan asharru min ko la aqulu amun amtaru min amin na gaga eya nan da kiyo eya na ele dugan ya gan eya e na tsawa wala amun aksabu min amin mi ma gagan eya na yanji ci gege ya na imana kin fata ya na gan ya kaman a wala amirun khairun min amirin ma ga ya doshi cin nan wanda alkhairi ga ya doshi lakin zihabu ulama'ikum man ya sha dada wa khiyarikum gangani bai zakiri ke ya ma dada sun mai ya hadusu a kuwa mun ya kai su umura zan ga ci cabe begancin a cafe jikiya so ya lamari shi bi an rayu bi raya shi fa yahudamul islamu musulunci ci ga biya ko wayan salim ma'ana wuce maga cibo mana nga wik nga tugugu fale gan ibnu wadah ta alimamu tartoshi to alimamu shatibi man ne kpata kalita bi ya ce ki ya ce zammu ya bidiyo ya ce boku ya kiyo ya bidiyo wula isnadi bi har be ba ziyon abdullahi ibn mas'udi wale ga abdullahi ibn mas'ud na sa mini sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam yo ibn mas'ud ma qur'ani ba sarawi nya la ran mai mafari zamani annabi ga don wannan go ji ni ako eh abdullahi ibn mas'ud annabi sallallahu alaihi wasallam ga man arada an yakra alqur'ana gaddan tariyan kama unzila ani ga ga wo ba alqur'anu fresh wangi temina chumbena falyakra bi qirati ibn ummi abd au kama qal un ba qur'anu ke minna abla ibn mas'ud ba qur'anu nan ngo jiga na ko isnadi nano mujalidi da bo man eh, ngo le mai hadisi maga mujalidi dhaifu yo amma to sai ga naje mutaba daga kun go cijo dan ga laysa amun illa wallazi ba'dahu sharru laysa amun illa wallazi ba'dahu sharru min la kulu amun amtaru min na ga e ya nan da kiyo wunde le ga yan na ko ya nan wun len ji ti ga yan na ko ya nan ji ti ga yan na ko ya nan e tun nan ga ga tun na ko ga nan ko tun na ga nan ga ga tun na amangoli illa wallazi ba da sharrun minu yana ba ba ne kiyo zihabu ulama'ikum man yajada wa khiyarukum zakirki jimada summa ya dusu a kuwa mu ya kai su ne al'umura bi ara yin gano shi kyabi a tafe jiki ya sai lamarin yadda ko ko ruwa bi hankali ya bi raya shi sai yudan mul islamu alai mini su na fiya bun na gbanin nan ne lawu ga zamani mafari wudi alkhairi ga zamani a zuma magoyin kashi khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum kan ne di alkhairi gana karnu yawi kanganci bai da alkai daga ne karnu yau kanganci zai yafi na kanganci zai shi a mituwa nan ko? ta amma iskalin doci na abun nan zamani na sai na alishi gwagon nan kashi ngole ya yanzu bai ji mulki ko bai zan doci shi amma to sun umar ibn abdulaziz bai ji mulki ma ko ji gane ko fata man yi maji bayani a wajen mulki yawon bari na zula aziz kuje ganyen zijo ya yi yazidu ji zidu yi mashi mashuzo to cewa jijibe sa'a mun illa wallazi ba da hu sharru minwi nan wani ba ne iskalu lo jiki nan gun na gada wani number two annabi sallallahu alaihi wasallam ya je gai da zo ba ya e zaɓe da bane ga na ko ismu hu ismi wasu ma bi ismu abi sun nube suna mi gajiri ne Sun babu suna babu mi magajiri ni yamla'u duniya kristan wa adlan kama muli a zulman wa jura nga ya she gani be adalci kem na she ye gani be zalunci na ene ganya abun no ba nan ga gango le ma di karshe je bu abu zan do ci ma di zalunci shujo mulki maji magagai ba ke bi be ene ibn masud ya gabe da ne nan wale je be da zuba nabi isa bi ci shi bi sa bi ci shi wa nuzul isa qatilan dajjaluhum ko bi isa bi ci shi adalci bi alkhairi shi maga ji faruwa zamani bi isa sai ne ga biyar na zubu zalunci da ci ma yau? ma a annabi sallallahu alaihi wasallam magana inna ba su ala umma su kwa fi fil bi da aluman nan ala rasi kulli mi'ati sana e ya sun dondo man yujaddidu laha na ala na ji tajdidu ya dini nan ki nan nan na ji tajdidu ya adini nan na ngole zana ta didi ya ji dan ngole ya alkhairi woro shiga ya e, alkhairi ga alai bito su ina ganya abun da ba na sun ke wajibi ya e gande no ngole e bo e yiri na jiga la man jiga galibi zai albe zuma na alkhairi a zai mu fara jiga na ko amma wace ke gan mini zai albe zan they are too good na shazo yanina nígbà kó èyí fẹ̀yìntà kan náà lóòlì etiyan alagalabu yóò jẹ́ etiyan alhassuru buwa waga ciwo ne sun manna idan za mu nema faru na duk ne manna bibe su magwai na za mu nema faru wa tun mani shari na fiti na jiwa miliyan maji kwamfuta ko laji ganewa za mu nema fari na a za mu ne abdurrahman dakili shi na da andalus alone manyan hadis ne fi na ga dari fudu ko laji ganewa wagada bagdad da da nan doci ji wale majalisa hadisin doci zai ji bace wa karatun hadisi saka na ji dubu talatin fata mun ko ji mai nan ko laji ganewa zamane fa'ina eh, de eh, majalisi ya imla ya hadisi na mange gan mustamili wọn fẹ́ di kíyọ wọn gan àrẹ kéde náà kàtúmọ̀ fẹ́ lo efọ̀tù ń ti bẹ ní ọ̀sán àbẹ̀lẹ̀ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ìṣí kẹrìṣẹ́ náà tún ń jà wọn á ké kàṣí ń jà wọn á ké wọn gan àlàámẹ́ lẹ́mọ̀rún ń tiẹ̀ bí i á nínú e ya na da alkhairi ganna na da alkhairi ganna unji ya sunna je ganna ko na je ganna libe ne libe ne ya bu la mai ku mai ya dada inna la la ka badul ilma inta zayan tazu min al ulama to koy goyi limi be gugoyan man ja ali la tiya ilimi wa na kumbo ma timatin go kunle ka fe bi ah mun ya can walakin yakbadu al ilma bi qabd al ulama to koy goyi limi go be gugoyan ji hatta idza lam yabqa alima ka bi de man mankiya ittakhadha nasru usan juhala ya be shi zai do na ku ai jahili shi fasilu bi gairi ilimi na ta gaga ma bi ilimi a fadallu wa dallu bani aga de man wuci ko shi wuci aja anjeli zan do daga faro ni da goba ji wani mun ga ji kiyo nga ta ta sanjon ta fata fatawa yon kashi mun hmm. da hankali ama lali mun ji kiya mun ji ka kata mun dai faro ni pa mun ce fon buriya mun ce lata sabi ko mun ce yi sasayi na zan ci ce le ba mu ka tujo alali mai gaji a can ɗabagon manyan jada zamani mafari nan zamani ma mahmud na ambali na manji na birkete zamani ma maliki na manji na birkete zamani ma bukari na manji na birkete ko an ga wale har feji zamani alimamu dara kutu shi wa fele ga elementin wani lake fiye da mu amma ga wale har feji zamani a duk a almakadisa har feji zamani ibn taimiyaji to sun ji kiyo a ce wato sun amma wale kem na mairu muci wuce ji di ma ya ne a ci madabo a ci madutu ku zamani muci na na wale ga su bani na. ta hmm? hankali hai university ji don to nigeria ba abu na waga da eza dana wai professor islamic studies kala harafin wa amma gai ba za a gbigin yana jini gbani ngai to zuwa jikiyar wale ga gaya ya akademi shaga the whole professor na ga nga addini na ngo bi ga lamari ke ci bo hatta idza lam yabka aliman ittakhadha nasu ru'usan juhalan fa aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu ila e shi shi ya fatawa e ngo to dore kiri ke man da zai manya na kun da kwata ne jutu ba ne ga manya re kun da kwata ne wuka ne ga manya kun da kwata ne wazi ne ga manya sun zaɓa ta na kayan na gayi manya a dai ta zai ga manuhumul ulama goya gima makarantar tuntun gbali ta haifi wuce da ba zan kista shi samun mayo zan ga wani gani so wale ga zan da abebe ya ki sunan a biya rayin fayo damul islamu ko a fiye ya su shi da raya shi a shawale ga milatu rai shi wunda mne ne lagi ga kirkire biyu ko ya bugwa mi tuye na jama'a ma fariji a tati na kiya sun ba tilu shi wanda ne lagi ga kirkire benin ya zulami tutu man babu dalili yau le wunda mne ne muna ko ya zuri ta su biya shayi yau le wunda mne ne jiki na magana kirkire nan shayi da dalili a magana ma tun ya zuri ta su biya maza bi daga mazabi ya le gane ma maga dole zan ndo je mun ga mazabi ba mun le uzura da be daga tarika wani ke wani gane bi muhammadu ba maga dole a dai malami atu tarika yin nan uzura da uzura da be e bugo ne laza jijiye ni na mai milatu alqur'ani be sunne ta ci fahimta yin sahabe jigan da jama'a kirki ya mafariji wujigan ene yi ni na kai da ga be jijin goto zanne ji zanne ji zanne fata bi je to ibi e ni je ni kakune ni alo tule kio ando wilaya tuye gumbi ra yu chichi ba de gaje chile ba patne babu chukura do kya di to patne la mitu igaje ni o ama ege ga za no ruji eno tu za no bebe na o si so wa kwa sun e di abi di sivo ja ba ge ji mi ti e le je ni no le ya je ni e de ga ti ta so bu nje mi okulu wu mi sheta we le le ga ni ama kio e ma yi ka kai ko mun so ga katun ya abun nan wallahu a'lam bis sawab ilayhi al marji wal ma'ab subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa